tsohon shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari. Wata fitina ce ta shiga tsakaninsa da tsohon ministan shari'a Alhaji Abubakar Malami inda ya zarge shi da yunkurin karɓar wasu maƙudan kuɗaɗe a hannunsa ba bisa ka'ida ba. Muhimmin abu na biyu da zamu gabatar muku shine batun Dr. Idris Abdulaziz Bauchi. Ɗaya daga cikin ɗalibina Dr. Idris Abdulaziz Bauchi ya fito ya martani ga wasu daga cikin masoya zuciya daga cikin malamai waɗanda suke ta ƙoƙarin alaƙanta kes ɗin Dr. Idris Abdulaziz Bauchi da wata fatawa da ya yi a baya game da haƙƙin fiyayen halitta bi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk da yake cewa mukarrabai na kauran Bauchi sun fito sun tabbatar da cewa Dr. Idris din ba akan wannan suke faɗa da shi ba su ma ba sa faɗa da shi akan aqida su ma a cikin su akwai ahlus sunna suna faɗa da shi ne akan wasu manufofi na siyasa kamar da zamu ji a cikin wannan bidiyo. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, wanda ya saukar da cuta kuma ya haɗa mata da magani. wanda ya ɗaukaka cibiyar kashful ali cikin amincewar ubangiji mun buɗe reshe a ƙasar saudiya cikin garin makka mutanen da ke ƙatar dubai duk za su iya samun magungunanmu sannan mun buɗe reshe a ƙasar libya cikin misurata muna gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna haɗa magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su at na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu Tibbu Shabi da al rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Cibiyar kashful alil ta yi fice wajen ba da magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna ba da magani akan matsalar cutar kanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. matsalar rashin haihuwa infertility matsalar sanyi stds da matsalar istimna'i of masturbation duk muna ba da magani matsalolin jinnu iska sihiri ko sammu ciwon hanta hepatitis ko ciwon koda kidney duk muna ba da magani ƙarƙashin cibiyar kashful alil muna ba da magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah a jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau a Neja muna cikin Mina a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu muna da reshe a garin Abuja jihar Lagos Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samun mu sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samun sannan muna da reshe a cikin garin maiduguri a ƙasar niger muna cikin maraɗi da kuma yamai za ku iya ɗaukar nomban mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta whatsapp a duk inda kuke a faɗin duniya kama mahdi shehu kowa riga ya san mahdi shehu ɗaya daga cikin shahararrun mutane waɗanda suke fitowa lokaci ba lokaci suke magana game da tsohuwar gwamnati ta tsohon shugaban ƙasar najeriya alhaji muhammadu buhari haka zalika da aka kafa sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu yana ɗaya daga cikin mai caccakar ita wannan gwamnati sai dai ya fi ba da ƙarfi wajen sukar tsofaffin jami'ai na gwamnatin Buhari tare da tuhumar su da yin badakala game da zaluntar talakawan Najeriya yana da ɗaya daga cikin mutanen suke nuna tsananin kishin su ga arewa tare da sukar makiya na ci gaban arewacin Najeriya da wasu makwaɗaita waɗanda suke siyar da mutunci da ci gaban al'ummar arewacin Najeriya. Kwatsam a yau aka tashi da wajen rahoto maras daɗi cewa jami'an tsaro sun yi da Alhaji Mahadi Shehu Abuja bisa ƙarar da tsohon ministan shari'a Malami Abubakar Malami ya shigar na tuhumar Mahadi Shehu da yunkurin karɓar wasu kuɗaɗe a hannunsa watakila hanya ta damfara ko na amma makamancin haka amma dai malam Zahar mai shafin TCL Hausa ya ce ya zarge shi ne da ƙoƙarin karɓar wasu kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba ta hanyar da bata dace ba a manhajar WhatsApp. menene hakikanin abin da ya faru bari in saka muku wannan sauti ta wadda aka yi da malam zahardini game da wannan fitina akan batun kama mahadi shehu muna tare da zahardini umar dutsen kura dan jarida a nan dcl hausa da ya karanta sanarwar da lauyoyinsa suka fitar malam zahardini to kan menene ake zargin sa da ya sanadiyar wannan kamu yawa to abdullahi to lauyoyin shi mahadi shehu a sanarwar da suka fitar sun ce an kama shi wanda suke karewa ne saboda zargin da alhaji abubakar malami tsohon ministan shari'a kuma babban lauyan najeriya ya yi akan shi mahadi shihun cewa akwai wata magana da suka yi ta manhajar whatsapp tsakanin shi mahadi shehu da shi abubakar malami inda shi alhaji abubakar malami ke kirarin cewa alhaji mahadi shehu ya yi kokari ya tatsi wato naira miliyan 500 ta hannunsa ta hanyar da bata dace ba to shine sai sanarwar da uh, lauyoyin mahadin suka fita suka ce uh, wannan kamu da aka yi ma shi wanda suke karewa ya zo ne kwana daya bayan da shi mahadi shehu ya rubutu a shafinsa na x wato twitter inda yake zargin manyan mutane na tsohuwar gwamnatin shugaba muhammadu buhari da suka fito daga arewacin najeriya da kokarin koko da yin abubuwan da ba su dace ba da ma wato yin da zargin su dai da aikata ba daidai ba kuma karka manta a baya bayan nan mahadi shehu a yan watannin da suka gabata ya kasance lokaci zuwa lokaci haka yana sukar hukumomi na wannan gwamnatin da take ci da ma tsohuwar gwamnati yana zargin su dai da aikata ba daidai ba baya ga wannan sanarwa ko an samu lauyoyinsa sun yi magana yawwa to dangane da abin da su lauyoyin nasu suka suka dauka yanzu dai matakin farko lauyoyin sun rubuta ita wannan sanarwa da muke magana akan ta da aka aikowa da DCL Hausa a bacin wannan sannan kuma mun tuntube su su tattauna sun ce a yanzu dai suna kokarin su ga sun samu belin sani tukunna kafin daga bisani su yi wa jama'a karin bayani sai dai sun yi gaggawa sun ce shi alhaji mahaji shehu babu inda ya taba wato yin wata alaka irin wannan da shi tsohon ministan shari'a sun musanta wannan zargi da shi tsohon ministan shari'a yake wato tuhumar shi mahadi shehu da aikatawa na kokarin damfara ko ko a iya cewa samun naira miliyan ɗari biyar ta hannunsa ta hanyar da bata dace ba sai kuma masu kallo Allah ya muku rahama wannan abu ne maras daɗi da farko muna nuna alhini game da faruwarsa muna kuma jajanta shi mahadi shehu da iyalansa da daukacin masoyansa na biyu ya kamata mu fitar da darasi a cikin wannan al'amarin darasi na farko da ya kamata mu ɗauka game da batun mahadi shehu shine mu kiyayi bibiyar al'aurar banu adam addinin musulunci ya hana mu bibiyar kusakuran mutane da mu rika faɗa duk da yake mahadi shehu ba ma munanta masa san cewa kokarin aibanta wasu ne kishin arewa ne kuma abin da ake a ƙasar mu bai kyauta a ce a yin shiru ba to amma wannan da ya isa zama darasi ta fuskar addini ga ainihin wanda ɗabi'a ce bi kuskuren wancan fito da kuskuren wancan bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa satara musliman satara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah wanda ya rufa asirin musulmi Allah zai rufa masa asiri a duniya da lahira akwai hadisi tsaroto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man tabba aurata akhihi tatabba Allahu tatabba Allahu auratahu dan mutumin da yake bibiyar tsiraicin dan wasa shi ma Allah zai bi tsiraicin sa mana dan mai fatan ya ga asirin wani ya tonu shi ma Allah zai tona asirin sa haka zalika Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna ya ku da suka imani kada wasu mutane su rika tsokalar wasu mutane suna musu isgili Allah ce ana fata waɗanda ake tsokalar su fi su alkhairi al-Imam al a ƙarshen wannan aya yake cewa ana fata wanda kada masu da'a su rika isgili ga masu sabo ana fata wanda yake sabon wata ran ya dawo mai da'a shi kuma mai da'ar wata ran a jarabe shi da sabo shi yasa ya tabbata kamar da naji daga bakin Sheikh Muhammad bin Muhammad Muhtar Shinkidi yana cewa da yawa zaka samu wani mutum yana wasu mutane ahlul ma'asi isgili kaga Allah ya jarrabe shi da abin da suka aikata ko kuma a jarrabi wani daga cikin ƴaƴansa da abin da suka aikata ya kafa hujja da wannan ayar ta la yaskhaqu min qawmin asa an yakunu khairan minhum da aka kuskure ne da jama'a na bada labarin wani yaro yana tallata wani mutum wanda ake zargi da neman maza yana tabbatin da sai ya faɗa karshe bai shekara yana wannan abu ba sai da aka kama su da shi wanda yake tallata wa ya je ya neme shi kuma suka aikata wannan albasha kuma a cikin su ya tore kuma ya tozarta duk wani yana ɗaya daga cikin ukubar da Allah ke wa masu tozarta mutane sai dai abin da ya shafi gwamnati kamar da na faɗa magana ta gaskiya yan siyasa mu na Najeriya suna buƙatar mutane irin su Mahadi Shehu wajen faɗin abin da ba daidai ba da wataƙila sa gyara amma dai na kawo ne a matsayin ta fuskar addini wanda yake bibiyar al'aura wani shi ma Allah na iya bibiyar al'aurarsa darasi na biyu da zamu ɗauka ne, hatsarin waɗannan kafafen sadarwa na zamani wannan manhaja ta wasu of dole kai takatsantsan da ita wajen magana kai da wani za a iya naɗan magana ka ta daidai da ba ta daidai ba kuma tana iya fitowa tana iya zama hujja akan ka darasi na uku da zamu ɗauka ne wajibi ne mutum ya taka tsantsan a cikin mu'amalarsa da abin duniya domin duk inda kai da gudun duniya ko nuna kai na kwarai ne to kuɗi suna iya sawa mutuncin kai zube abu na ƙarshe da zamu faɗi kan wannan batu babu tabbas game da tuhumar da ake wa Bahati Shehu gashi mun ji yadda lawyer sai karyata sun musanta wannan tuhuma babu abin da zai tabbatar da abin da ake zargin sa sai hujja mai ƙarfi wacce za ta gamsar da kotu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mafita ya kuma kiyashe mu tabewa duniya da lahira muhimmin abu na biyu da zamu gabatar muku bari mu tafi kansa kai tsaye shine batu na wato Dr. Idris Abdulaziz Bauchi kowa riga sun cewa Dr. Idris Ahli yana halin hijira Allah ya ba shi mafita ya kwatar da shi daga sharrin magauta a ɗaya daga cikin ɗaliban Dr. Idris Abdulaziz Bauchi ya yi martani ga wasu daga cikin malamai na Bauchi waɗanda ke bibiyar lamarin kes ɗin Dr. Idris Abdulaziz Bauchi suna kokarin alakanta abin da wai an yi batanci ga annabi ko da abu makamancin haka don su kara likita fitinan yayin da malam yake jawabi a tsaya daga minti na goma sha hudu abin da ya sama ya faɗi cewa mukarrabai na kauran Bauchi mai girma gwamnan Bauchi sun bayyana cewa su ba suna faɗa bane kauran Bauchi ba yana faɗa bane da Dr. Idris akan tauhidi su ma musulmai ne cikin su ma akwai wadanda ahlus sunna ne amma kuma suna faɗa da shi ne akan yaki cewa ai kauran Bauchi haka zalika ya ambaci cewa su daga cikin mukarraban kauran Bauchi sun tabbatar da cewa Dr. Idris bai karɓi wasu makudan kuɗaɗe ko wasu bukatu da aka yi yunkurin biya masa ba yayi watsi da su kuma sun tabbatar da cewa dokta din zai amshi wannan kamar yadda muka san shi sayayye ne kafaffe ne akan gudun duniya da kokarin kwatanta gaskiya a cikin lamarinsa ba za mu manta da kin karɓar kuɗin makame da ya faɗa akan mambar yaƙi ba naira miliyan ɗari biyu da aka kawo masa dan ya ci kuɗin makame da sunan ayi addu'a ya yi watsi da waɗannan kuɗaɗe don karɓar su a addini buha ce kuma kusancin amanar tsaro ne kuɗin da za a sai makami a yaki, a ce ayi addu'a kaɗai a ƙyale al'amara to kaga wannan shine Dr. Idris Abdulaziz Bauchi waɗanda ke adawa da shi suna adawa da shi a siyasance ta sigar da bata dace ba amma wasu kuma sun siya ta santar da abin suna shigo da batu na aƙida a ciki yadda yake cewa Dr. Idris bai faɗi wani abu mai muni ba ya faɗi abin da aƙidar ahlus sunna wal jama'a ce ba ta ɓata lokaci ba bari mu gabata muku da jawabin malam domin waka bakin mai ita tafi daɗi al'umma suka fahimta kuma suka suka gane cewa wannan abin da gwamna yake so ya ma Dr. Idris cutar da shi yake yi yanzu addu'o'in bayan Allah ya fara ratsa shi ya rasa inda zai shiga wa'annan 'yan barandan sun fito suna ƙoƙarin su kare shi idan kun kare shi a duniya wane ne zai kare shi a gaban Allah in kuka zo kuka ku kaddara yanzu kun fito kuna ma jama'a bayani a cikin gari kuna nuna musu cewa ai Dr. Idris shine kaza kaza okay to shikenan ku zo ku bata shi a cikin duniya in kun bata shi a cikin duniya gwamna ya ci nasara a kansa to wane ne kuma ya isa ya kare shi gwamna a gaban Allah ranar tashi alkiyama yanzu dai kuna so ku nuna ma mutane dai kawai yanzu kuna so ku hutattar da mu tunda ku kuna nuna cewa mu ba musamman me yake tafiya ba musamman mu da muke zuwa daga wajen jihar nan daga wajen jihar Bauchi muke shigowa mu zo mu ba mu ma san me yake faruwa ba in muna so mu san abin da yake faruwa mu zo mu same ku wallahi tallahi ba ku da adalci kuma baku da tsoron Allah kuma cikin maganganun da kuka yi akwai tanakudat bi ma'ana akwai tiƙa da warwara a ciki na farko dai kuna so ku nuna ma al'umma gwamna musulmi ne kuma baya faɗa da tauhidi amma dalilin rikicin gwamna da Dr. Idris saboda Dr. Idris ya ce kada a zaɓi ƙaura a zaɓi shi wancan ah, iya marshal yanzu kawai abinda kuke ne kuma maganin ku ta tabbatar da haka to ya kamata duniya ku gane wannan rundunar 'yan sandan da aka tura wanda ga su bella turji ga 'yan kidnappers nan suna ta aran gama da jama'a suna cutar da su suna kashe su ga boko haramun duk wannan rundunar da ba a tura musu ba aka nemi wani bawan Allah mujaddadi guda ɗaya wanda shi ba ɗan siyasa bane shi bai fito ya tsaye da candidate ɗin shi daga cikin almajiransa ya ce a zaɓa ba shi kuma bai fito ya ce a zaɓe shi ba a'a shi yana duba maslahar al'umma ne shi yasa ya fito ya ce a zo a yi wannan abubuwan a zaɓi wannan wanda da can a baya ya ce a zaɓi ƙauren ba ku fito kun yaba masa ba kun jinjina masa yanzu saboda ya ce kar a zaɓi ƙaura kuma da kanku kun fito kun ce ba dan akan tauhidi bane kuma ahlus sunna ne kwamishina ya faɗa wannan malamin na ƙungiyar izala da ya fito ya magana shi ma ya faɗa ya ce ba rikici bane na addini kuma kuma ahlus sunna ne kawai akan cewa Dr. Idris baya yin kaura shi yasa kaura yake so ya ga bayan Dr. Idris so jama'a ku shaida magana ta fito magana ta fito wato ni abin da yake ɗaure min kai yake bani mamaki ku ba kwa ganin cewa duk munafici da makircin da kuka kulla ma wannan bawan Allah da kuke cewa kowa baya tare da shi ba ku ganin cewa Allah yana tare da shi ba ku ganin cewa Allah yana tare da shi babu abin da kuka kulla ma mutumin nan da bai ci nasara akai ba babu abin da kuka kulla ma Dr. Idris da bai ci nasara a kai ba dama gwamna yana neman hanyar da zai yi rikici da Dr. Idris da ya rasa hanyoyin da zai yi da sauransu kawai sai ya sadado sai ya shiga cikin rikicin tauhidi ku duba jama'a da Allah ku gani ya shiga rikicin tauhidi bayan ya shiga cikin rikicin tauhidin nan sai aka rasa ta ina za a yi a kama Dr. Idris a cutar da shi sai aka je aka zauna farko farko aka ce za a yi muƙabala farko aka ce za a yi muƙabala Dr. Idris ya taɓa janibin manzalar sallallahu alaihi wasallama kaza kaza kaza kaza aka ce za a yi muƙabala da aka ce za a yi muƙabala sai aka sai sai kan mutane ya ɗaure duk aka fitar da malaman da za a zauna a zo a yi muƙabalar da su wayannan su kawo mutum kaza wayannan su kawo mutum kaza wayannan su kawo mutum kaza sai Allah ya tona musu asiri sai malamin suka ce muqabala za a zo ai yanzu akan cewa ba a neman taimakon kowa akan hakkin Allah sai Allah akan wannan ne za a zo ai yi wasu ayoyi da hadisai ne za a yi kawai sai aka shiriritar da wannan maganar sai aka shiriritar da wannan maganar bayan an shiriritar da wannan maganar aka ce ai kaza kaza ba a shirya ba abin ba zai yiwu ba kaza kaza kaza sai aka watsar da wannan maganar shikenan muka koma muka yi shiru muka yi gumu muna jira muga ta yadda za a bullo kawai sai aka zo kuma aka bullo sai aka ce a'a yanzu abin da ake so a tuhumi Dr. Idris ana so a tuhume shi ne akan public disturbance bi mana Dr. Idris yanzu an fita daga makana akan kadiyar tauhidi an fitar daga magana akan kadiyar tauhidi yanzu magana da ake ana so a tuhumi Dr. Idris akan Dr. Idris yana kawo hargitsi yana kawo wasu abubuwa da sauransu sai kuma aka canja ma abun salo duk wa yake tsayuwa kan wannan maganar gwamna ne yake tsayuwa sai aka kawo wannan salon bayan an kawo wannan salon wannan wannan kadiyar aka ɗauki Dr. Idris har aka kama shi aka je aka kulle shi na farko bayan an je aka kama shi an kulle shi na farko aka ƙara dawowa na biyu kawai ku duba an zo kotu kawai saboda alkali yana neman hanyar da zai iya cutar da wannan bawan Allah ya ce wai saboda kawai an ce kotu ba ta da hakkin kaza wannan kotun ba ta da hakkin ta karɓi wannan shari'ar kaza kaza alƙali an mai rashin kunya kaza kaza aka ƙara tura Dr. Idris zuwa wani lokaci kuma duk wannan lokacin da kuka je kuka ƙara tura shi kuka kulle shi kuka ƙara tura shi kuka kulle shi Allah subhanahu ta'ala ya sa ya gama yi zaman wannan lokacin kuma ya ƙara fitowa burin ku bai cika ba burin ku bai cika ba ba ku cimma burinku ba ku cimma nasara akan abin da kuke so ku yi ba haka ya dawo ya ci gaba da dadawarsa duniya ta shaida duniya wannan kajiyar Dr. Idris din ku kuka ɗauki matsalar a daidai nan gurin duniya ne yanzu sun riga mutumin da yake Saudiya ma ya san me yake faruwa babu wani lungu da jama'a suke suke zaune da ba su san menene yake faruwa ba duk inda ka san ana magana da hausa wallahi sun sani kai ba musulmi ba ma hatta wanda ba musulmai ba ma wallahi tallahi sun san kadiyar idris kuma sun san cewa me yake faruwa wallahi akwai wani christian da naga comment din shi yace shi christian ne amma fa shi dan sunnan christian ne a wannan abin da yake faruwa a baucin nan suka ce ya ce wallahi tallahi wannan malamin dr idris din nan ya fi kowa gaskiya ya fi kowa gaskiya amma kaga wayannan bayan allah sun fito suna so su sauke mutane akan abin da ya zamanto cewa ake magana a kai to yanzu alhamdulillah ku kuka yi kidan ku ku kuka yi kuma rawanku yanzu duniya ku shaida cewa mukarraban gwamna da malaman da suke bin gwamna sun fito sun ce Dr. Idris da faɗa da gwamna gwamna ba yana faɗa da Dr. Idris ba ne a kan ƙadiyya ta tauhidi dukkansu su ma musulmai ne a'a yana faɗa da Dr. Idris ne a kan Dr. Idris ya ce kar a yi shi sun fito sun faɗi wannan maganar a kan Dr. Idris ya ce kar a zaɓi ƙaura sun ce duk sun ka su ma ya halin suna ne kuma su ma musulmai ne kuma su ma sun yadda abota wa Allah ɗaya amma yanzu maganganun da duk ake yi akan maganan Dr. Idris ya ce kada a zaɓi ƙaura shine ƙaura yake ta bibiyan Dr. Idris yau har aka wayi gari cewa aka tura ma da Dr. Idris 'yan sanda da 'yan banga sama da mutum 200 akan ya ce kar a zaɓi ƙaura wanda da can kuma shi ya zo ya ce a zaɓi ƙauran kuma mu dai har yanzu da ta idris nan ya fito ya gaya mana cewa ga dalilan da ya sa suka samu matsala da gwamna ba maganar siyasa ba ce ya faɗi dalilan shi wajen guda uku ko guda biyu in ban manta ba shi kuma gwamnan har yanzu bai fito ya wanke kansa akan wannan maganganun da ya zamanto cewa Dr. Idris ya faɗa cewa ga dalilin rikicin shi ba bai fito ba su kuma mu mukarraban da aka turo su su zo su yi wannan jawabin ba mu ji mutum ɗaya da ya ƙaryata Dr. Idris cewa wannan dalilin da kake cewa tsakaninka da gwamna wannan shine kaza kaza kaza duk cikin maganganun su ni dai ban ji sun fito sun ce wannan maganar ƙarya ba ce amma alhamdulillahi mun ji cikin maganganun su Dr. Idris ya gaya mana an turo mai da kuɗi ya ƙi karɓa kuma mun ji cikin maganganun shi wannan kwamishinan ya faɗa cewa ya je a kan Dr. Idris ya yi wa innan abubuwa ya ba da guri a masa gini ko ya yi kaza kaza kaza Dr. ma gwamnatin ta tashi ba za ta ta ɗauko kuɗi ta zo ta baka bayi dabara za ta maka ko ta shigo maka ta bayan gida ta ce maka muna so a mana aiki ka nuna wuri a maka aiki kaza kaza kaza amma kuɗin sai a ɗauka a baka so that daga ƙarshe dai ko ka cinye kuɗin wannan ya rage naka sun saka a tarko kuma alhamdulillahi ya zo ya fito ya faɗa duk inda ya kai ya kawo ya faɗi Dr. Idris bai karɓi wannan kuɗin ba ya karɓi ya faɗa Dr. Idris bai faɗi wannan kuɗin ba kuma shi wannan malamin ya faɗa daga ƙarshen maganarsa irin irin abubuwa dai da ya zamanto dai borun kunya ne da sauransu kuma in kuka ga hotunan shi za ga hoton shi da gwamna da sauransu to wannan yana nuna maka cewa jama'a ku ƙara fahimta wannan bawan Allah ba wanda yake bashi kariya sai Allah sai an zauna an ƙulla mai munafurci an kwara mai makirci wala Allah ma Allah subhanahu wataala shi yake tasar da wani a a wata siffa ya sanar da Dr. Idris cewa to gashi nan gashi nan da a cutar da kai abin da nake nufi a nan gurin shine cikin waɗanda aka zauna din za a makirce shi sai Allah subhanahu ta'ala tayar da wani cikin siffa ta mutumin kirki da ya zamanto cewa ya yaje da shi ya yaje da awasa ya nuna masa cewa to ka ankara za a cutar da kai wallahi Allah zai iya yin wannan abu mutane nawa ne aka kulla musu makirci amma kafin a isa gurin Allah subhanahu wataala sai ya sa ma mutum wani daga cikin wanda suka kullan cikin dabara ko da a hankalce ne nuna maka cewa to wannan kaza da kaza da kaza da kaza za a maka kaza saboda ka ankara kaza kai kuma kana da basira ka dauka in kana da basira ka ɗauka sannan daga ƙarshe daga ƙarshe wallahi tallahi gwamna ina baka shawara wayannan malaman da suka zagaye ka na rantse da Allah ba ka suke ba kuma ba gaskiya suke gaya maka ba ba gaskiya suke gaya maka ba ba ka suke ba kuma wallahi tallahi ba gaskiya suke gaya maka ba akan sa kafa da kai tsakanin kai da Dr. Idris wallahi ya kamata su gaya maka malami ba abokin rikicinka ba ne duk da cewa ka ce kai ba ɗabi'arka ba ce a zo ana maganganu a kanka ka sa ido da sauransu amma ni ina so in gaya maka wa'annan ba, ba masoyanka ba ne wannan jiniyan da abin da kake ba su su ne suke manne da kai ta inda za ka gane haka kafin kai ka zo an yi gwamnoni da dama yau ina gwamnonin suke ina mukarrabansu Ƙila ma wala Allah wasu da suke gindin wa'ancan sun zo sun munne a jikinka wanda zai tsaya ya gaya ma gaskiya wallahi tallahi shine naka a irin wannan matsayin kuma an ba irin su Dr. Idris din ba babu wanda za su tsaya su gaya maka gaskiya so haka wa'anda suke zagaye da kai suke ziga ka ka mushu kaza ka cutar da shi kayi kaza kayi kaza yi kaza wallahi za su kai ka su baro kai kaɗai ne gwamna gwamnoni nawa ne ake challenging ɗinsu yanzu anan kano gwamnoni wannan abba kabir gida-gida malama nawa ne suke challenging din wasu abubuwa shi amma wa ka taɓa gani ya haɗa ma sojoji ko wasu jami'ai ko wasu jama'a sun tashi a ji a cutar duk wanda zai fito ya zage shi zaka ga ba da yawun shi bane shi ba buron shi shi a iya sani na ban taba ganin abba kabiru gida gida ya je ya mayar mishi da martani ba ban taba gani ba ban taba gani a iya gani na wai a ce wai gashi nan wai wani ya zo ya mayar mai da martani kuma ko da yanzu ya zo ya hau gwamnatin ban ga wani guri da ya shirya zai cutar da wani daga cikin malamai ba ban gani ba sauraka wannan fitinar da kake kallanta ina baka shawara wallahi tallahi bauchi garinka ne bauchi jihanka ne dr idris nan da ake ta kokari a hada ka fitina da shi in yanzu yau kun samu matsala da dr idris bai yi ka ba ai a baya ya yi ka nawa ka bashi a baya maka wannan abun da sauransu ya kamata ka kalla kuma babu inda za a yi a ce wai a ce wai za ka biye ma wa'annan mutanen a ce wai duk wanda yake karkashin ka sai ya maka biyayya Allah subhanahu wa ta'ala shi wanda ya zamanto cewa ya halicce mu Allah subhanahu wa ta'ala shi halicce mu amma duk da haka akwai wasu wanda suka ce su ba za su bautata wa Allah shi kaɗai ba duk da shi ya halitta sun san su shi ya halicce su amma ba su yadda su bautata mu shi kaɗai ba sai sun haɗa shi da wani kuma har a cikin musulmai akwai to in Allah ya ce zai intikami ya zai balantana wannan bawan Allah ya zaɓe ka a baya ya yi umarni a zaɓe ka a baya yanzu kuma ka samu matsala da shi sannan kuma sai ya zamanto cewa ana ziga ka ka cutar da shi wallahi tallahi in ka cutar da shi Allah ba zai ba zai kyale ka ba luhumul ulama su wayannan malaman ka tambaye su wato naman malamai guba ne Hajjaji bin Yusuf Sakafi ka je ka tambaya har yau akwai maluman da har yau suna la'antar Hajjaj bin Yusuf Sakafi ka je ka sa wa'annan malaman su maka fassara su baka labarin Hajjaj bin Yusuf Sakafi duk wannan cin mutuncin da ya dinga kashe wato maluma da tabi'ai da waye wallahi daga ƙarshe da ya je kashe Sa'id bin Musayyib yana kashe Sa'id bin Musayyib eh, Sa'id bin Jubair afwan daga karshe bai sake kashe wani ba daga nan ya shiga bala'i tun daga wannan kisan da ya bai zauna cikin duniya cikin kwanciyar hankali ba kuma yanzu dududu yanzu nan shekara nawa ya rage maka kuma baka isa ka ce zaka ƙara dawa ka zo ka hau ba baka isa ka ce zaka sake dawa ka zo ka hau ba kuma duk wani wanda yake neman wani abu a cikin bauchi ko ya ki ko ya so billahi la ilaha illa huwa sai sai ya zo wajen su Dr. Idris din sai ya zo wajen su Dr. Idris din ka san wasu suna bayan gari saboda suna suna wasu garurruka sai suna ganin Dr. Idris saboda suna jin karfin maganganun shi kuma ba wai sun san shekarun shi wani ko ba san ko shi waye ba saboda suna ganin shi da karancin da kankanta jiki sai suna mushi kallo kamar wai karami ne duk wayannan malumin da zaka ga cewa sun yi ba daidai ba Dr. Idris ya dira musu ba girman shi suka yi ba ba girman shi suka yi ba kuma duk wani malami na ahalus sunna da yake bauchi ya san wane ne Dr. Idris saboda galibin wayannan malaman ɗalibansa ne galibin wayannan malaman ɗalibansa ne kuma ko da ya dawo daga jami'a islamiyya ai bai shiga cikin ci da addini ba bai shiga cikin harkar gwamnati ya zamanto cewa a zo ana ɓoye wasu abubuwa saboda ana tare da gwamna kaza ba shi hasali ma duk abin da zai kai shi zuwa gari da sauransu ba za ka shi a ciki ba saɓanin wasu wanda za ka zo ka gansu wayannan malaman wai ka ga abin lalacewa abin da zai ɓata maka rai wai ka ga malami wani yana munna wai yau zan ya ɗauki hoto da da gwamna kaza ko sarki kaza ko shugaban ƙasa kaza har wani mannewa yake yi ya sa a status ɗin shi nuna ma duniya wai yau ga wata abin alfahari wai ya samu abu wanda kai ne malamin da ya kamata a ce ana zuwa ana mannuwa da kai amma wai yau kai ne kake wannan abubuwan da sauransu duk da ta ba za ka same shi cikin wa'ina abubuwan ba da sauransu saboda ni ina baka gwamna ina baka shawara da kuma duk mutanen duniyan nan da mutanen da za su iya gama gwamna magana ya ji da kuma duka wasu duk abin da za ka yi ka yi adalci kuma ina baka shawara wannan fitinar da kake da Dr. Idris da sauransu wallahi ba alkhairi bane ga mutanen Bauchi kai ma ba alkhairi bane da gwamnatin ka duk hanyar da ya kamata ka nemi sulhu da wannan bawan Allah ku daidaitu ku samu fahimtar juna ni ina baka shawara gwamna wallahi tallahi kai amma a baka shawara a ce ka je ka cutar da shi ko ka kama shi ko ka ɗaure shi ko ka kulle shi ko ka yi kaza da sauransu zai haifar da ɗame ido yanzu wayannan tsinannin da suke mata magana a social media suke cewa Dr. Idris ya gudu Dr. Idris ya yi kaza ya yi kaza ya kaza ka kaddara yanzu idan da bai bar gurin ba yau a ce yau a ce lokacin da wayannan wayannan jami'an tsaron suka zo za su kama shi yau a ce Dr. Idris ya tsaya bai gudu ba aka kama shi wasu wasu suka fito suka shiga cikin ɗaliban ta Idris zama mun san ɗaliban ta Idris ba zo a yi hayaniya ba da sauransu kawai suka zo suka shiga cikin ɗaliban ta Idris aka fara jifan hukuma shikenan hukuma ta zo ta fara harbi ko kuma wasu zo su fito da makamai su fake cewa ta Idris ai shi ɗaliban shi ne suka fito da makaman nan shi shikenan kaga sai ka boci ta kaure da rikici da faɗa amma da yake ta Idris shari'a ya karanta ya san me doka shi yasa sai ya kauce sai ya bada dama ya matsa ya kiya zamanto cewa ya tsaya ba don komai ba saboda menene yanzu ko zuwa kotun nan lokacin da aka kai shi kosu wasu ba su fito suna zanga-zanga ba mu alu suna muna zanga-zanga wasu ba su fito sun rubuta abubuwa suna cewa amma da a sake shi ba a yi kaza alu sunna suna wa'annan abubuwan da sauransu wallahi tallahi to da Dr. Idris bai bar wannan gidan ba ya gudu ya kauce ya tafi ba to da makircin da aka shirya ma Dr. Idris Allah kaɗai ya sani da ya zauna bai tafi ba ya kama hanya ya tsaya ya zauna aka zo za a fito da shi wasu ne za su zo da sunan ɗalibansa da wata riga da wata siffa wala Allah ma su zo da makamai su yi wani harbi hukuma daga nan hukuma ta ce ai an zo za a tafi da Dr. Idris an fito da makami an yi waye an yi waye ai a harbi ɗalibai a harbi mutanen unguwa an jima kaɗan a zo da makamai a zo a a zo a rushe ma Dr. Idris gida a rushe mushi masallaci a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma ta Allah ba ta kuma makirai ba munafurcin da za ku kulla ma Dr. Idris wallahi tallahi da Allah ba zai fitar da shi ba saboda ba shi da hakkin ku addu'ar bayin Allah addu'ar wanda suke tsarkake Allah yana nan yana zagawa yana kai yana kawowa kuma bi idnillahi ta'ala Allah zai ba shi kariya sannan jama'a ku gane in kuka ji Dr. Idris yana muku kuka yana kukan hatta ahlus sunna yana taɓasa yana taɓa su yana maganganu a kai da sauransu don girman Allah ku saurara ku dinga duba irin halin da ya zamanto cewa ahlus sunna suke akan Dr. Idris Abdul Jabbar Abdul Jabbar da ya fito yana rushe sunnonin manzon sallama yana cin mutuncin sahabbai yana kaza yana kaza yana kaza Abdul Jabbar ba ba a fa zo an kama Abdul Jabbar ba ba kuma zo an zauna da Dr. Idris ai da da Abdul Jabbar ba har san da Abdul Jabbar ya dinga kiran wasu maluma a waya yana cewa jama'a malam kun ki ku zo ku zo a zauna a wannan abun kun ki ku zo a zo a zauna a warware wannan matsalar kun ki ku zo a zo a zauna a kaza a kaza a kaza ya kamata a sa lokaci a zo a zauna ayi zubeban zubeben da sauransu ka duba sai aka tashi aka mishi adalci ba a je an kama shi an je an kulle shi ba ba a zo an yi mishi kaza ba sai aka tattaro aka tattaro maluma kuma maluman ahlus sunna su ne kashi su ne kashi saba'in a cikin waɗanda suka suka ba da ƙarfin gwiwa akan abin da Abdul yake yi zai rushe addinin musulunci saboda su suka ba da ƙarfin gwiwa wannan shirye-shiryen in ka duba zaka ga cewa mutum nawa ne a wajen ma muƙabala Abdul ahlus sunna da suka zo suka wakilci ahlus sunna mutum nawa ne wanda suka wakilci ɗarika tijjaniya mutum nawa ne wanda suka wakilci kadiriya mutum nawa ne sai zamanto cewa aka aka zo aka aka aka zaunar da Abdul aka mishi tambayoyi Abdul bai iya amsawa ba aka titsa Abdul bayan an titse abdul jabbar duniya ta tabbatar har na jikin abdul jabbar suka tabbatar cewa abdul jabbar ba mutumin kirki ba ne abdul jabbar yana cin mutuncin sahabbai abdul jabbar abubuwan da ya ba daidai ba hatta yan kajiriya ma suka gamsu suka yadda cewa wannan hanyar da aka ɗauko an yi daidai aka aka yi daga nan mutane suka zazzame daga jikin abdul jabbar aka wannan zaman me yasa dr idris ba ku matsa kun takura abubuwan da ake tuhumar Dr. Idris yana faɗa da sauransu me yasa ba shi ma ba a zo an zauna da shi an yi ƙoƙarin a zo a fitar da wa'annan abubuwan shi ya zo ya kare kanshi me yasa ba mushi wannan adalcin ba me yasa ba masa wannan me yasa ba masa wannan adalcin ba sai dai kawai kaga wani ya zo ya zauna ya ce ai Dr. Idris kaza kaza kaza usulubin shi Dr. Idris kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza me yasa duk ba a yi wa'annan abubuwa da sauransu jama'a mu ma kan mu adalci mu ma wannan bawan Allah adalci so mu mun goyi bayan Dr. Idris ya matsa ya ba da guri ba don komai ba saboda kar a zo a fake da guzuma a harbukan sana dalilan da suka sa Dr. Idris ya kauce ya ba da guri wallahi suna nan da dama wannan na haska muku ne saboda gwamna ina baka shawara ka tausaya wa al'ummar Bauchi ka tausaya wa sauran al'umma ka nemi sasanci da wannan bawan Allah ka nemi sasanci da wannan bawan Allah ku samu daidaituwa ku samu fahimta ku kuma wayannan malaman ku ci gaba da zuwa kuna fitowa Allah ya dinga tona muku asiri kenan wannan wani bangare ne kashi na ɗaya da ne kashi na biyu yana nan fitowa da maganganun malaman zan zo ina sawa ina fuffutar da shi kuma jama'a suna ji suna gani ina sawa ina sharhi a kai wannan in Allah ya so ya da a zama na gaba za ku ji kuma ba daɗewa ba muna roƙon Allah Allah ya kare sunna Allah ya ɗaukaka sunna Allah ya sa kawo kare Dr. Idris